لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان watattaƙu, وتتقوا فان ذلك min عزم umur? ku muminai wallahi za a jarabe ku da dukiyoyinku ta hanyar sai kun bayar da haƙƙoƙi na wajibi a cikinsu da abin da zai sauka a kanta na masifu za a kuma jarrabe ku a cikin kawunanku ta hanyar ɗora muku nauyi na shari'a da abin da zai sauka a kanku na bala'i iri-iri tabbas za ku ji abubuwa da yawa na sukar ku da addininku daga waɗanda aka ba littafi gabaninku da waɗanda suka shirka idan kuka yi haƙuri a kan abin da ya same ku na masifu iri-iri da jarrabobi kuka ji tsoron Allah ta yin abin da ya umarta da barin abin da ya hana to hakan yana cikin al'amuran da suke buƙatar azama kuma masu tsere suke tsere a cikinsu.